تفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا مريكي نال ربا شدة ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya dace da 29 ga watan april na 2020 allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsiri tafsiri na musamman muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai a nan sai abin da ya dace da daidai abin da ya dace da shari'arsa. a yau karatunmu zai fara daga aya ta ɗari da hamsin da uku wa an hada sirati mustaqima cikin wannan surata ta al'an'am فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا أن الإنم بالفتح على تكبير اللام وأن هذا وقرئ بالكسر استئنافا أنا كما كلمت شيء وإن هذا a matsayin istinafi ai lalle wannan allazi wasaitukum bihi da na muku wasiya da shi au jami'a ma fi surati ko kuma dukkan abin da ke cikin wannan sura ta al'an'am min isbati tauhidi na daga tabbatar da tauhidi ta Allah da ibada wan nubuwati da tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa bayanin shari'ati da kuma bayanin shari'a bayanin hukunce-hukunce daban-daban siraɗi shi ne hanya ta mustaqiman kuma yana nan wanda yake miƙe ai alhalin yana miƙeƙe har zuwa ga aljanna saboda haka fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi الطرق المخالفة له هنيون Wato kada سابا مسا hanyoyin بهنيون بدئة فتفرق بكم sai su raba ku fi hasku ida ta aini a cikin wannan fatafarraka din nan akwai shafe ɗaya daga cikin ta biyu asalinsa fatatafarrak ne wa ma'aha wato alhali kuna tare da waɗannan hanyoyi na bidiyoyi wata ne bikum ta karkata da ku an sabili ga barin hanyar shi Allah maɗaukin sarki addini alqawim addinin sannan mai inganci <clears throat> mai ƙarfi wa huwa islam shine musulunci rawar dara qutni haka malamin mu yace dara qutni muna jin addari ne wani hadisi yana cikin sunan darimi إمام الدارمي يرويت عن ابن مسعود دق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله يقرأ ما يرضى قال يتي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وترانا منا زوني تارد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في zana wani babban هكا <clears throat> ثم قال ƙasa kuma هذا سبيل الله wannan zane da hauka gana zana misalin hanyar Allah kenan ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله sannan kuma sai dan zazzana nuka haka ta daman wannan babban zane da kuma ta hagun wannan babban zane sun makala sannan sai ya ce hazihi subulun waɗannan su ne hanyoyin ɓata ala kulli sabilin akan kowace hanya daga cikin waɗannan ƙananan hanyoyi min hawata daga cikin waɗannan hanyoyi shaytanun yad'u ilaiha, ko wani shaytani da yake kira zuwa ga hanyar kuma qara hadhihi al daga nan annabi sallallahu ta'ala alaihi sai karanta wannan aya wace ita ce wasiyar karshe wasiya ta goma malam yace wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da annabi ya zana ta ummul yahudiyyata wal majusiyyata tana haɗawa da hanyar yahudanci tana haɗawa da hanyar majusanci wannan nasraniyata tana haɗawa da hanyar nasraniyanci wasa'ir ahalil milal da kuma duk sauran hanyoyi na addinai daban-daban da wasu suka kirkira wa kansu wa ahlal bid'a tana hadawa da dukkan hanyoyin bid'a da wasu a cikin babban zauren musulunci suka kirkira wa kansu suna bautan Allah da su wa ahlal dalalat da kuma sauran hanyoyi na bata min ahlil daga hanyoyin ma'abuta son zukatansu wa shudus da kuma hanyoyin wanda suke zaben wasu maganganu masu rauni waɗanda suka sabawa maganganu masu ƙarfi da mafi yawan mutane mafi yawan masu ilmi suka ruwaito fi cikin wato al'amuran furu'a wato ilmin fikhu wa ghaira zalika da wani wannan min ahli ta'ammuq mukina daga hanyoyin ma'abuta wuce gona da iri zurfafawa fil jadal a cikin harkar jidali wal khawd fil kalimati da kuma kutsawa cikin kalmomi kan abin da ya shafi hanyar tauhidi ko wata abin da ya shafi janibin Allah maɗaukakin sarki da ranar ƙiyama malam ya ce wa hadhihi kulluha urbatun lizzalal dukkan waɗannan hanyoyi kama daga hanyar yahudu da hanyar majusu da hanyar nasara da hanyar subuga da hindu da hanyar masu bidi'a da hanyar matattu su masu itizali da sauransu duka waɗannan hanyoyin urbatun lizzalal hanyoyi ne da kowane lokaci suke cikin wato barin hanya wato suke cikin zamiya ta yadda za a ba su da babbar hanya ta Allah maɗaukakin sarki wa mazinnatun ta kadi kuma guri ne da ake tsammanin faɗawa cikin mummunar aƙida wannan magana ta malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba ta sabace ya ɗauko ta ne wato daga innu atiya magana ce ta babban malami innu atiya shi ya yasa yake qala za ni atiya zalikum wasaqum bihi wancanin ku waɗannan wasiyoyi goma da aka ambata su ne Allah ya muku wasiya da shi su ne Allah ya muku umarni wato abinda Allah ya muku umarni da shi Allah ya muku haka la'allakum tattaqun tsammanin za ku zamanto masu sanya kariya tsakaninku da hushin ubangijinku tsakaninku da azabar ubangijinku tsakaninku da saɓa ubangijinku kararar tausiya kun ga a ƙarshen kowace aya Allah madaukin sarki sai da ya karrara wannan tausiya a farko ya ce la'allakum taqilun a ƙarshen ayar farko ya ce la'allakum taqilun a ƙarshen aya ta biyu ya ce la'allakum tadhakkarun sannan a ƙarshen aya ta uku ya ce la'allakum tattaqun me ya sa Allah ya ta maimaita wannan tawfiya zalikum wasaqum bihi zalikum wasaqum bihi la'allakum gaba to malaiti ya karara wannan tawfiya ne ala sabilit tawkid saboda karfafa maganarsa da nuna muhimmanci waɗannan wasiyoyi da Allah madaukakin sarki wa bayinsa ko ya yi mana walamma kana siratul mustaqim da yake hanyar Allah mai kakkiyar hanyar nan ta Allah siratul mustaqim da yake wannan hanya ta kasance huwal jami'u ita ce hanyar ta game littaklifi ta game dukkan wasu al'amura wasu matsalolin taklifi da suka shafi mukallafuna wato suka shafi mutane da aljanu sannan kuma su ko ita ce hanyar da wa amara ta'ala bi tibai Allah ya umarni da abi wato wannan mai kiyar hanya daya wa na an istughli sayi'a kuma Allah hana bin hanyoyi munana waɗanda suka saba wannan babbar hanya da yake wannan hanya mustaqim ita ce wacce ta hada dukkan al'amuran taklif khatama zalika bi taqwa kenan ya dace Allah maɗaukakin sarki a wannan wasiya ta ƙarshe wata ya rufe ta da taƙawa shi ne ma'ana kata maza da kabin taƙawa wata sai rufe wannan da lafazin taƙwa allati ita ƙa'un na abin da ake nufi da taƙawa a nan wato sanya kariya tsakanin mutum da wuta duk wanda ya ji Allah daidai ya gina wa kansa katangar ƙarfe tsakaninsa da wuta ko katangar eh, abin nan menene kankara abinda wuta ba zai zo kusa da wurin ba ko zai tasiri a kansa misali izman ittaba siratahu saboda duk wani wanda ya ji hanyar Allah din naja an najata al ya kubuta kenan kubuta ta har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyati sannan kuma ya samu sa'ada ta har abada wato jin daɗi da ba yankewa har abada malam ya ce kuma bayyana ta'ala daga nan kuma sai maɗaukakin sarki ya bayyana cewa anna hadhihi tawsiyata wannan wasiya da Allah maɗaukakin sarki wa al'ummar musulmi wasiya ɗaiɗai har goma adimatun wasiya ce tsohuwa ba ka al'ummar musulmi aka fara wannan wasiya ba an yi wa al'ummai da suka gabata wannan wasiya an yi wa yahuda an yi wa isra'ilawa wannan wannan wasiya lam yazal yatawasaha kullu ummatin ala lisani nabiha wannan wasiya kowace al'umma ba ta gushe ba tana jinta tana samunta tana sauraronta a bisa harshen annabin da aka aiko mata waje'alwa kitaban ka kuma wata Allah bai gushe ba yana sanya ta wani littafi kama hiya munazzalatun lakum kamar yadda aka saukar da ita a gare ku a yanzu cikin alqur'ani cikin wannan sura ta al'an'am aka saukar muku da wannan yoyi goma haka kowace al'umma ake ba su irin waɗannan yoyi. ayyuhal mukallafuna min ummati muhammadin ya ku mukallafai dan adam da aljanu daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake bin nuna mana waɗannan wasiyoyi goma ba a mu aka fara ba sai yace kuma ataina musa alkitaba آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون نعم الله يكفي ثم آتينا موسى الكتاب سننكما من باب النبي موسى للتافي وسيمك باب النبي موسى للتافي Wasan sammainahu taurata muka sanya wannan littafi a taura taura wa summa malam yake lafazin nan na summa da tartibil akhbar an yi amfani da shi anan ne domin jeranta labarin da Allah ke bayarwa wato bayan abin da kuka ji nan ga wani labari da ke biye wato kamar yadda muka muku wasiyoyin nan goma mun yi wa al'ummar isra'ila ko mun yi wa annabi musa al'ummar annabi musa irin waɗannan wasiyoyi muka ba shi alkitaba littafi shi ne attaura tamaman yana matsayin littafi wanda yake cike da ni'ima ai tamaman lin ni'imati alallazi ahsana bil qiyam bihi yana nan cikakkiyar ni'ima ga duk wani wanda ya tsayi da shi wato ya aike da shi ciki da waje Wata filan sannan kuma shi a taura littafi ne da muka tsara shi mai yin bayani kan dukkan matsaloli dake dake shi ne kulli shay'in mai yin bayani dake dake ga dukkan komai dukkan komai da yuta ga ilahi fi da ake bukatan sa a cikin addini wa hudan kuma shi wannan littafi da muka ba annabi Musa wata irin shirya ce wa rahmatan kuma wata irin wato wani irin jin kai ne mun ba wa annabi Musa da al'ummarsa wannan littafi la'allahum tsammanin su ai adba'u Musa adba'a Musa su mabiya annabi Musa wa hum banu Isra'il su ne Isra'ilawa tsammanin su biliqa'i rabbihim yominan za su yi imani da ranar gamuwa da ubangijinsu su yi aiki da zai ba su ko zai samu masu kukuta a wannan rana ta wa'inan yoyi guda goma sun zo ma cikin attaura ana iya samun su har yau har gobe cikin attaura take hannun yahudawa ko take hannun nasara idan aka dubi littafin oxodus littafin fitowa da kuma littafin eh, abin nan deuteronomy a littafin exodus sura ta 20 aya ta uku zuwa aya ta goma sha takwas ko littafin deuteronomy sura ta biyar aya ta shida zuwa aya ta ishirin da ɗaya za a ga wannan wasiyoyi wasiyar farko ita ce Allah ya ce shi ne ubangijin annabi musa kuma har abada ba za a samu wasu ababen bautawa tare da shi ba mana na gaskiya wasiyar farko kenan saboda haka isra'ilawa su sani wasiya ta biyu an umarci annabi musa da ma sauran al'ummarsa cewa kada wani ya yi mutum mutumi ya yi gunki da za a sassaƙa da hannu ko a ƙera da abin nan da abin kerawa sannan ba za a riƙi wato wata sura ba a cikin sama ko a ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa hakanan kuma ba za a yi sujjara da kowanne daga cikin waɗannan abubuwa ba ba za a kuma bauta masa ba wani wasiya ta biyu kenan wasiya ta uku aka gaya wa annabi Musa tare da al'ummarsa kada wani ya ambaci sunan ubangijinsa a banza kawai a cikin wasa wato ya rantse da shi a hanyar wasa wasiya ta hudu aka cewa annabi Musa da al'ummarsa kowane daga cikinsu ya tuna da ranar asabar kuma ya tsarkake ranar asabar ma'ana babu aiki kenan a ranar asabar tun daga yammacin juma'a rana tana faduwa asabar ta shigo babu aiki a tsarkake wannan rana har kashe garin yinin asabar har rana ta faɗi daga nan kuma sai a koma aiki wadda ita ce wasiya ta hudu wasiya ta biyar an umarci annabi musa da sauran al'ummarsa cewa kowa daga cikinsu ya girma mahaifinsa da mahaifiyarsa domin rayuwarsa ta tsawaita a wannan duniya rayuwar da ubangijinsu ya ba su wasiya ta shida an hana annabi musa ko waninsa daga cikin al'ummarsa kashe wani ba tare da haƙƙi ba wasiya ta bakwai an hana kowane daga cikinsu yin zina kada ka yi zina wasiyar takwas an hana kowa daga cikinsu yin sata wasiya ta tara an hana kowa daga cikinsu ya yi shaidan zur a kan wani ɗan uwansa wasiya ta goma an hana kowanne ne daga cikinsu ya yi kwaɗayin gidan ɗan uwansa wato ya yi burin ƙwace gidan ɗan uwansa ya zama to gidan ɗan uwansa nan shine mallakarsa ko ya yi burin ƙwace matar ɗan uwansa ko ya yi burin kwace bawan ɗan uwansa ko ya yi burin ƙwace kuyangar ɗan uwansa ko ya yi burin kwace saniyar ɗan'uwansa uwansa ko ya yi burin kwace jakin ɗan'uwansa uwansa wayannan su ne wasiyoyi goma da attaura ta zo da su kamar da muka ambata har yau har gobe za a tarar da su a rubuce idan aka dubi exodus sura ta 20 aya ta uku zuwa ta goma sha bakwai aka dubi deuteronomy sura ta biyar aya ta shida zuwa ta 21 wasiyoyi goma nan ana kiransu da harshen isra'ilanci ko da hebrew esteret habibot esteret habibot to wannan shine a taura sai Allah ya ce to wa hadha kitabun ay al-qur'ani kenan وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا القرآن كما ونن القرآن wanda aka muku wasiyoyi goma da muka karanta ɗazu can ko tun jiya kitabun wani littafi ne min nau'i taura daga nau'in attaura wato littafi ne da ya sauko daga Allah maɗaukakin sarki da yake ɗauke da hukunce hukuncin da bayan Allah za su buƙace su cikin rayuwarsu na duniya hukunce hukuncin da in sun bi su za su amfane su a rayuwar duniya da kuma rayuwarsu gobe kiyama shine ma'anar min nau'in taura daga cikin nau'in littafin attaura a almaskurati attauran nan da aka ambata muku yanzu shi wannan littafi na alƙur'ani أنزلناه مبارك من سوق الدشي أمتين ينام يوان البركة أي كثير النفع من يوان فائدا تروى دنيا وأخرى دنيا للآخرة أي يزيد على التوراة بالبركة البركة السماء تافتة التوراة يوى سبو لهك فاتبئوه هو الأمر النبي محمد larabawanku da isra'ilawanku da hausawanku da hulaninku da yarbawanku da barebarinku da mumiyawanku da chinese ɗinku da ma kowace ƙabila duk lokacin da aka tun lokacin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan sun zamanto mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi an aiko shi ne zuwa ga dukkan ƙabilun duniya dukkan mutanen duniya ba kamar annabawa da suka gabace shi ba annabi Musa an aiko shi ne zuwa ga Isra'ilawa shi ma annabi isa an aiko shi ne zuwa ga isra'ilawa haka sauran eh, mafi yawan annabawa haka abin ya kasance amma shi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an aiko shi ne zuwa ga dukkan duniya saboda haka uhu ku bi shi ayyuhal mukallafuna ya ku mukallafai mutane da aljanu bil amali bima fihi ta hanyar yin aiki da abin da ke cikinsa واتقوا به سنان كما كثني كاريا دشي القرآن النان الكفر والمعاصي كثني كاريا دشي القرآن كاريا فكانين كده كافر تشي لكما ساقون الله إن كي هكا لعلكم ترحمون واتمان زاجك أنكو واتتبس ذو الأبن يزو يزوتني القرآن جميع دا الله إن الله يكي مغانا تشيوها لألا إن كي هكا تماني توانا تبسني باب شك أنكو كي هكا turhamuna za a ji kanku turhamuna za a tausaya muku turhamuna za a sanya ku cikin aljanna a cikin alkurani so da dama Allah madaukakin sarki kamar da masu da suka ambata yake hada ambaton alkur'ani da attaura akwai ayoyi da yawa misali a cikin suratul an'am din ma a farkon sura Allah na cewa ma qadarullah haqqa qadarihi in qalu ma anzalallahu ala bashari قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يا إسارة Allah ya ce wa ma Allah haqqa ƙadari ba su kaddara Allah bisa cancantar yadda ya kamata a kaddara shi suna daukan Allah da wasa Allah ko girmansa ya zarce komai albarkatunsa sun yawaita sun zarce tunanin kowa rahamarsa haka tsananin azabarsa ya zarce tunanin masu tunani gaskiyar lamari marasa imani ba sa kaddara Allah kamar yadda yake kuma ma haƙa haqqa qadarihi musamman ma iz qalu lokacin da suka ce ma an anzalallahu ala basharin min sai muhammad ka zo ka ce mana wai an saukar maka da littafi ko wai sunansa alƙur'ani mu a sanin mu Allah bai saukar da wani abu ba akan mutum ba a saukar da wani wai littafi akan mutum to sai Allah ya ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas tambaye su ba ku da labari ne kun ji Allah ba a saukar da littafi ga mutane wa ya saukar da littafin nan hmm? wane ne ya saukar da littafin nan da ya saukar da annabi Musa ya zo da shi littafin da yake matsayin haske matsayin shirya ga mutane هل انظر سورة هود ألا ذاك اتباع فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة كيف أرمى أنا سورة هود ما ألا يتباع فمن كان على بينة من ربه ينظر لك فانشي على بينة منه a bisa wata bayyana a bisa wata hujja a bisa wata shirya a bisa tafiya kan tsarin littafin da Allah maɗaukin sarki ya bashi hmm? wa yatluhu shahidun minhu sannan kuma mai shaida daga gare shi yana karanta shi jibril ya sako masa da wannan littafi shi ma kuma aka koyar da shi yana karantawa sannan wa min qabli kitabu Musa kafin a saukar masa da wannan littafi ma akwai littafin Musa a taura har yanzu kaga ga ma Allah madaukin sarki ya hada ambaton alqurani da at-taura suratul aqaf ma irin wannan ya zo inda Allah ke cewa min qabli kitabu Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lima ma'ahum مصدق لما بين مصدق لما مصدق لسانا عربيا لسانا عربيا لتنذر لتنذر أم القرى ومن حولها يا يا أرمى ومن قبله كتاب موسى الله بعد بعد سوى قبل ننزو النبي محمد وقبل ننزو قد القرآن أقول للتافه النبي موسى للتافه من ينال أمتين إماما jagora ga al'ummar annabi musa a cikin sa akwai hukunce hukunce da za su amfanar da su duniyarsu da lahiransu wa rahmatan da kuma jin kai domin duk wanda ya bi wannan attaura Allah zai jin kansa Allah zai masa rahama wa hadha kitabun sai kuma wannan da ake karanta muku yanzu littafin da aka bawa annabi Muhammad shine alqur'ani shi kuma littafi ne musaddiqun wanda ke gaskatar da littafin annabi Musa alkurani bai zo domin ya karanta littafin annabi Musa ba ya zo domin ya gaskata littafin annabi Musa da sauran littattafan annabawa da su gabace shi kuma ya zo lisanan arabiyan a bisa harshe na larabci da harshen larabci ake karanta shi ba da isra'ilanci ba liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin domin ya gargaɗi waɗannan da suka zalunci kawunan su ta hanyar bauta gumaka da bauta wa shaidanu da ɗaukan hanyoyi na zalunci a matsayin hanyar rayuwarsu kuma ya zamanto bushara lil mu'minin daga masu ta ayyuka to wurare da dama za ga inda Allah madaukin sarki yake hada ambaton alqur'ani da kuma littafin at-taura to Allah madaukin sarki yace an taƙolo wannan littafi na alƙur'ani Allah ba ne Muhammad zuwa gare ku domin ku shiryu don kada ku ce. الكتاب على وإن كنا عن دراستهم لغافلين ai an ba ku alƙur'ani an aiko muku da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙur'anin kuma da hasin larabci da kuke fahimta Allah ta kulo domin kada ku ce don saboda kada ku ce inna ma unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina ai littafin Allah an saukar da shi ne zuwa wasu jama'a biyu wanda suke mu wato kafin kafin mu wata yahuda da nasara yahudu an sauko musu da attawara nasara an sauko musu da injil kada ku faɗi haka wa in mukaffafatun in din na masa an kafa fata daga sakila ai innahu wasu muha masu saboda haka sunan inna din an shafe shi ai inna kunna an dirasatim don kada ku ce ai littafin da aka saukar an saukar da shi ne wa yahudawa da nasara kuma abin nan wa in kunna an dirasati mu kuma ba mu iya harshen su ba ba mu jin iraniyanci ba mu jin isra'iliyanci ba mu jin siriyaniyanci saboda haka wannan shi yasa muka kasa bin gaskiyar da ke cikinsa don kada ku faɗi haka yanzu aiko annabi muhammad da littafi wannan littafi da harshen larabci yake magana kuma kuna jin larabci ko larabawa ne ko kuna jin larabci saboda haka dan yanke muku wannan uzuri ai da gafilin ai li adam ma'rifatina laha saboda ba za mu ba mu san abinda wannan littafai suke kunshe da shi ba littafin da aka saukar wa yahuda da aka saukar wa nasara domin Allah an saukar da shi ne da harshen ibiru wannan ko an saukar da shi da harshen siriyana wanda shi bangare ne na hebron saboda kuma ba ma fahimtar waɗannan harsuna don kada ku faɗi haka أو تقول نعم أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يكذبون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكذبون ko kuma kada ku bada irin wannan uzuri gobe kiyama wato auta kulu ku ce lau anna unzila alaina alkitabu da mu ma an saukar mana da littafi kama unzila alaihim kamar da aka saukar da littafi gare su la kunna da mun kasance adamin da mun fi su shirya mu kam ila zuwa gaskiya da mun fi su shirya zuwa gaskiya da jaudati a zahanina saboda wato ƙwarin hankulanmu don muna da hankulanmu suna da ƙwari muna ƙoƙarin mu kiyaye amana wanda ya kyauta mana muna ƙoƙarin kyautata masa ko ba kamar yahudawa muke wa masu wa wanda ya musu ni'ima nan da nan a musu ni'ima kuma nan da nan su bijire kuma kada ku faɗi irin wannan magana faqad ja'akum bayyinatan to tabbas gashi nan dai yanzu bayyinatun bayanun abyan mafi bayyanar magana ta zo muku Alƙur'ani ya zo muku annabi muhammad ya zo muku da Alƙur'ani da kuke fahimta littafin da yake kunshi da hukunce hukunce duk daban-daban dukkan hukunce da kuke bukata a rayuwanku alkurani na kunshe da su an rabbikum ya zo muku rabbikum daga ubangijin kuwa hudan kuma wata shari'a ta zo muku wa rahmatun da wata rahama da man tabahu ga duk wanda ya bi wannan littafin faman azlamu mimman kazzaba bi ayatin babu wani wanda ya fi karyata ayoyin Allah zalunci mutumin da zai mari wani ba zai sake ba sunansa azzalimi mutumin da zai sake wani dukiyarsa sunansa azzalimi mutumin da zai wani ƙarya sunansa azzalimi mutumin da zai zina sunansa azzalimi amma wanda ya fi kowa zalunci shine wanda ya ƙirƙiri ƙarya kuma ya jingina ƙaryar da Allah ya ce Allah ne ya ce faman azlam ai la ahada azlamu mimman kadzdzaba bi llahi ba ɗaya a duniyar nan da yafi wanda ya karyata ayoyin Allah ƙarya ai fil qur'ani alladhi huwa hudan ati cikin qur'ani nan wanda shiriya ce wa rahma wa rahmatun kuma rahma ce saboda haka fa'ara anhu ya kawo da kai ga wurin qur'ani nan takziban lahu a matsayin yana karyata shi wanda ya karyata alkur'ani ya karyata Allah ya jingina wa Allah kuma ƙarya saboda haka babu wani wanda ya fi wanda ya karata ayoyin Allah zalunci ba wani wanda ya fi wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah zalunci wa sadafa anha sannan kuma ya